idan kina cikin waɗannan rukunan matan kina so gashin ki yayi tsayi kina so gashin ki ya ƙara yawa kina so gashin ki yayi baki kina so gashin ki yayi sheki kina so gashin ki ya ƙara ƙarfi duk ga wannan hanyar da za mu faɗa wanda in kika yi amfani da ita da yardan Allah za ki samu sauki a wannan matsalar ba tare da kin sha wata wahala ba wannan zamu gwada yadda za a haɗa mai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 to kamar yadda muke magana wannan shine bawon roman bawon roman in kika samu roman da turanci shine ake ce mar pomegranate abin da ya sa kuka gan shi haka saboda an kakkarya shi ne shine ake ce mar pomegranate wannan shine bawon roman pomegranate kuma ana gyara gashi da shi sosai mun yi bidiyoyi kala-kala mun yi bidiyoyi kala-kala akan yadda za a sarrafa shi a haɗa magunguna daban-daban na gyaran jiki Ah, da na matsaloli to insha Allah a wannan bidiyon za mu yi magana akan masu son tsawon gashi gashi ya yi kyau gashi yana sheki gashi ya yi haske gashi ya yi baki to ga yanda za su yanda za ki kuwa shi ne, za ki samu wannan bawon roman ɗin sai ki daka shi ya yi gari in kika samu bawon roman ɗin nan kika daka shi ya yi gari sosai kika daka shi ya yi gari sosai sai ki samu lalle lalle da kika sani na hausa lalle na hausa shi ma sai ki samu garin shi na san lalle na Hausa aka daka shi garin shi yana yin kalar haka kalar wannan kun gan shi kalar haka lalle na hausa yake in aka daka shi ya gari to bayan kin samu garin lalle kin samu garin eh, garin wannan ruman din garin bawon ruman sai ki samu man kwakwa ko man zaitun man kwakwa ko man zaitun man kwakwa ko man zaitun kin ga wannan yanda wannan roba take kin ga wanda wannan roba take to a ce ki samu garin ruman da dai wannan robar garin ah, zaitun a garin garin lalle shi ma da dai wannan robar ina nufin cikin irin wannan robar kin gan shi bata fi cokali ɗaya ba cikakke wannan robar sai ki samu garin lalle cikin wannan robar garin wannan ruman ɗin shi ma ɓawon ruman cikin wannan robar wannan ina gaya muku sirrin da duk yanda kuka haɗa to Allah da za ku samu waraka a matsalolinku. sannan sai a samu man zaitun ko man kwakwa ko man alayyadi a cikin waɗannan mayukan guda uku za a samu guda ɗaya man zaitun ko man kwakwa ko man alayyadi man zaitun ko man kwakwa ko man alayyadi olive oil uh, palm kernel oil and uh, coconut oil idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan to akwai hanya biyu da zaki ki amfani da shi zaki iya samun man zaitun ɗin ko man kwakwa ko man uh, man kanin eh, man zaitun ko man kwakwa ko man alayyadi din ki samu kamar cikin robar yogurt robar yogurt yar doguwan nan karama mai dan mai layi layin nan a cikin ta idan kika same ta to in kika same ta to yanda zaki shine zaki ah, zaki samu cikin nan din na wannan lalle ki zuba a ciki ki samu cikin nan na wannan bawon abun garin shi ki zuba a ciki idan kika zuba a ciki to sai ki bashi a jiki sai ki bashi a ciki ki jijjiga ki bashi ki ajiye misali in a cikin nan yake kin zuba shi a cikin nan kin jijjiga shi kin jijjiga kin jijjiga sai ki ajiye washe gari ma in kika dawo da safe guri kuma ba a so me kamar a ɗaki za ki ajiye shi washe gari ma in kika zo kawai za ki jijjiga ki jijjiga ki ajiye wani washe gari in kika zo ki jijjiga ki jijjiga ki ajiye wani washe gari in kika zo ki jijjiga ki jijjiga ki ajiye za ki yin wannan na tsawon sati biyu ko kuma na tsawon wata ɗaya da wannan din da wannan din a cikin man ko man kwakwa ko man zaitun ko man alayyadi duk wanda kika samu kika jijjiga ki jijjiga ki aji sati biyu ake so a bar shi ko wata daya sati biyu ko wata daya in kina so ya kyau sosai to zaki iya bar shi wata biyu in kika bar shi wata biyu to wannan man ya haɗu idan man nan ya haɗu to shi za kina ɗauka kina shafawa a gashin kanki zama wannan shine man gashin kanki ko man gashin kanka